ya karɓa da sauri yana musu sallama sannan ya je ya buɗe motar ya shiga cikin sauri da zumuɗi ya fice daga haraban gurin kai tsaye muwahala muwala hotel ya yi wa tsinke a littafin da ya gabata a wurin muka dakata ma saurare sai mu wuce kai tsaye labarin ya samu rubutu daga binta umar wato binta umar abbale kenan wanda bintu kuma bukar abba ibrahim ta ɗauki nauyin saboda haka sai mu je kai tsaye ba tare da bata lokaci ba a ci gaban labarin Baby na sam cikin wannan ɗaki tana kwance ta yi ɗaiɗai da ita tana jiran Nasir ya zo ya fara aiki yau ta yi alkawari sai ta gigita shi da salanta tun ɗazun da suka yi waya ta ɓalli magungunanta wanda take using da shi in za ta yi shaidancinta suna da kyau sosai sha yanzu maganin yanzu ne kun san dai maganin bature ba a magana jinta take a sama ga wata sha'awa mai zafi tana bijiro mata ta miƙe ta saɓule wandonta daga bereziya ta zauna zigidir haihuwar uwarta ta kago mutumin ta kagu ta matsu mutumin ya shigo aiko sai gashi ya faɗo cikin ɗakin a ɗimauce yayi kanta idan shi a rufe ganin ta zir nan da nan suka fara cakuɗa juna suna tsotse bebi baby ta makale shi tana cire masa riga tana shafa bayan shi ta kwance masa wando ta fara yi masa abin da yake gigita yake jin ba zai iya rabuwa da ita ba saboda ita ta san waye shi ta san ta saba mishi abin da yake so babu gaddama ko sau nawa zai sai da ita ba ta gajiya nan take fara fidda nishi yana ihu na jin daɗi ji yake kamar ba a cikin duniya yake ba nan na fito na bar su ina ta tur da su da nema musu shirya ganin yadda suka zage suke gudanar da mu'amala irin ta aure tamkar wasu ma'aurata amma fa ba ma'auratan bane ne. Nasir sai da yayi sau uku ko sau hudu ne nima ban sani ba bana nan sannan ya ji dama dama amma duk da haka da yana jin sha'awar Maryam cikin jikin shi duk da ya samu gamsuwa gurin baby sosai amma in ya tuno Maryam da abin da ya faru da shi da ita sai ya ji gaban shi ya faɗi joystick din shi ta miƙe ta fara masa wani kala nan da nan ya kara. harba wa Babe wai ko zai daina jin abun da yake ji sai kuma kawai ya ci gaba amma kamar karawa abun da kaimi yake haka haka dai ya haƙura ya miƙe ya shiga talo yana narkawa kan shi wanka ya tsarkake jikin shi still dai joystick ɗin shi a tsaye yake ya rasa ma yadda zai da shi domin wani sabon feelings yake ji tabbas Maryam ta cuce shi haka ya fito a daddafe yana jan tsaki ya ɗauki rigar shi ya sanya ya shiga ya shirya tsaf yana ta kallon baby a kwance ta zuba masa ido cikin so da ƙauna cikin zuciyarta take cewa yana anya akwai ɗa namijin da zai iya gamsar da ita kuwa kamar Nasir a duniya ya ciro kuɗi masu yawa kamar ko da yaushe ya ajiye mata kusa da ita bai ce mata komai ba ya kama hanya zai fita ta miƙe da sauri ta tari gaban shi tare da kama hannun shi tana lunshe ido ta ce my sweet sai yaushe kenan mhm cikin shugaba take masa magana ya bi kirjinta da kallo yana lasar baki kamar wani maye shi kaɗai ya san abin da yake ji a jikin shi ya ce sai an kwana biyu bebi na marere cewa ta yi ta ce ba zan jure ba baby don Allah Nasir don Allah gobe ma ka dawo wallahi ina matuƙar son rayuwa da kai wayyo Allah Nasir don Allah kar ka nisance ni dariya ya kan yana lasar bakin shi abin da ya zame masa jiki ya ce ba zai yiwu ba baby na ina da ayyuka ga hidimar buɗe sabon asibiti duk sanda nake da buƙatar ki dai zan miki wakin ji sai ta saki kukan shugaba ta ce wai me yasa kake aje min kuɗi ne idan kai sex da ni fa bana buƙatar kuɗinka dan Allah nake son ka zan iya mallaka maka kaina kyauta ya ce a'a ki ne baby dole in baki idan baki so ki je ki bada sadaka babu ruwana da ƙyar dai nasa ɗin ya samu bebi ta kyale shi ya tafi yana zama cikin mota wayar shi ta yi ƙara ya ɗauka game da kara wayar a kunne dadi ya rufe shi da faɗa ya ce ka ce yanzu za ka dawo yanzu iwar haka da tafiyarka tun yaushe duk ina kake har ka tun yaushe muke jiran ka eh Nasir ya kwantar da murya kamar mara lafiya ya ce afuwa dadi gani a hanya ai ka san na ce maka bana jin daɗi wallahi na karɓo magani ne ya faɗa fa kamar gaske ɗan iska dadi ya ɗan huce dai kaɗan ka san mutum mai ɗaɗaya oke to Allah ya sauwaƙe ina jiran ka ya kashe wayar a zuciyar shi a zuciya nasa ɗin ya sauke a fili ya ce dadi kenan akwai tsaukar zafi ko da ya shiga gurin saura tsirarrun mutane ne ya tadda nan daji ya shiga motar tare da karban direban din daga hannunsa nasir din ya fito ya kuma ya koma kujera da ya zauna a gide domin akwai dalilin da ya yi haka cikin ɗari-ɗari maryam ta buɗe gidan gaba za ta shiga dada ya ce a'a maryam koma baya ki bar min sunafin a nan kusa da ni a ah, ni fara na manta a sai ɗazun a gaba ya zo ko a gaban motan ta ku yi haƙuri yanzu baya ya koma cikin natsuwa ta ceto dadi ta je ta buɗe ta shiga nasa duk wani kalan baƙe-baƙe a gurin haka ta raba ta zauna rabin jikinta a jikin shi su muftahu suka shiga motar dadi ya ja motar yana ɗagawa yan uwansa hannu haka suka fice daga gurin zuciyarsu cike da farin ciki nasir koko a jikin shi nan jikin shi ya fara karkarwa jin Maryam a jikin shi sai motsi take tana so ta zauna sosai ta kasa domin ya matse gurin sosai sai ya zira hannun shi kasanta yana lalubar ta a zabure ta juyo tana kallon sa sai da ta ga kwata-kwata baya kallon ta tamkar ba shi ba ta yi sauri ta ɗauke kanta gami da ɗora hannunta kan nashi kamar za ta yi kuka tana ƙoƙarin cirewa jin yadda yake murza mata fatar jikinta ta ƙasa ya riƙe hannu cikin nashi yana murzawa cikin fitar hayyace sai da ta sunkuyar da kanta hawaye na ƙoƙarin zubowa daga idanta gefe guda kuma tana jin tana jinjinawa ta cewa da tana jinjinawa ƙorewa ta fannin bariki a gurin Nasir cikin mota ma ba zai kyale ta ba daga yau ta yi alkawari in dai tafiya ta kama da shi ba za ta bi su ba sai dai antin ta tsine mata saboda ta lura sam antin ba ta son bacin ransa ko kwata-kwata Haka dai Nasir ɗin ya rika shafa mata jiki yana lumshe ido yana jin rayuwar ragowar abin da yake damun shi yana ɗan samun yana dan samun sauki game da yarinyar. Dadi ko yana can yana toki ko ta madubi ma bai bai lura da abin da yake kana ba domin dai Nasir ya ƙi yadda so hakan abin da zai nuna akwai wani abu ya nunu ta. Gefen fuskar ya kura wa ido inda wani cikin dabara da wayo ya ƙura wa gefen idonta gefen fuskarta ido wani kwantaccen gashi ya bi lafiyayyar fatar ta ya kwanta baƙiƙirin da shi wanda muke kiran shi da saje a yaren kufa mai ake kiran shi ya sauke a jin zuciya mai zafi yana ji kamar ya kama fuskar ta ya tsotsi bakinta ganin hakan ba zai samu ba sai ya ci gaba da cewa kuɗa mata jiki cikin tsabar iskanci da ƙwarewa irin nashi ta ƙasa babu ta yadda mutum zai fahimci da akwai ma abin da yake faruwa a gurin saboda ta bayan ta zura hannun shi ba ta gaba gaba ba gaskiya nasir tacaccen ɗan duniya ne dama kun yi tsammanin zan ce ustazo ne hmm. na fi ne ya juyo ya ce ya maryam kin ga miftawo yana so ya yi bacci ko ai da sauri Nasir ya gyara zama game da cire hannun shi daga jikin rigar Maryam ya ba sa tankar babu abin da yake saboda ya san dadi zai iya juyewa a kowane lokaci hakan ya ba da damar gyara zama sosai dalili ya matsa mata murya na ɗan rawa ta ce ka tashe shi mana shi ya ce komai na shi yaran nan bacci Dadi ya waiga kaɗan ya kalle ta yana dariya ce, Kin ji ko Maryam, ko ke kika samu dama bacci zaki? Ai yaran ma sun yi ƙoƙarin zama guri guda. Cikin natsuwa ta ce, Allah dadi yaran baccin tsiya ne da shi, ko a gida ma haka yake, duka tsara ɗan ya abu sai bacci. murmushi dadi ya ci gaba da tokin shi shi yana matakar kaunar zuriyar malam ya'u ya kalli nasir din ta cikin madubi yana nazari shi ko gogan naku. tun da ya sun koyar da kanshi ƙasa ya kasa ɗagowa saboda yadda yake jin wani mugun yanayi a jikin shi tabbas zama kusa da yarinyar nan zai iya haifar masa da matsala wallahi ya tabbatar da babu dadi cikin motar nan da babu abin da zai hana shi kawar da sha'awar shi ko ta halin kakane wallahi dadi ko sai ya yi tunanin ko jikin nashi ne wata zuciyar ta ce masa ka manta halin shi ne idan yana wulaƙancinsa idan wulaƙancinsa na kusa ai sai ya share mutane dama ba wani shiri ne suke da yarinyar ba ya gyaran murya kaɗan ya ce nasir dama kuna soya da mubina ne maganar ta zo masa a bazata ai da sauri ya ɗaga kai da ido jazir ya ce wace mubina dadi hararsa ya ce i don't know murmushi ya yi ya mayar da kanshi ƙasa shi ko dadi gaban shi ne ya faɗi ganin yadda idon yaran nashi ya yi ja kamar gauta ya san halin jarabar nasir a kan mace nan take tsayar da mota cikin ya waigo kalli maryam ya ce maryam dawo nan kai na fiw kai kuma ka koma kusa da unkulu ku taya shira ko nasir da kai cikin tsarguwa yana kallon dadi din cikin sauri maryam ta buɗe mota ta fito dama ta takura kuma a takure take allah ya isa kuwa ta yi wa nasir din ya fi cikin kwando ina nan ina ji ta a hankali take faɗa kuma muna koma yana faɗa mishi bai ce komai ba ya mayar da kanshi bayan ya fito da wayar shi ya fara danne-danne dan ya rage raɗaɗin da yake ji yana jin suna fiyu suna masa surutu sama-sama ya kasa amsa musu haka dadi ya ja motar maryam hankalinta ya kwanta sosai sai sauki a jin zuciya take gagabanta kuma sai faɗuwa yake Dadi ya yi ta jan Maryam ɗin da hira cikin hikima a natsa take ba shi amsa gaskiya dadi ya yaba da natsuwar yarinyar matuka. Haka da suka je gidan gidajen marayu wannan karon ma dadi ya fitar da kuɗi sosai yara suka dinga zuwa gurin shi. Babu kyama yake rinka yana ɗaukan su yana ajiyewa. Nasir ma sun saba da shi sosai har Maryam ta rika mamakin sa ganin yadda ya zage. Cikinsu tamkar ba shi ba, nan dadi ya cika su da kyaututtuka sosai sannan suka tafi. Hukumomin wurin sai fatan alkhairi suke masa da sanya albarka a rayuwarsa, kamar yadda ta kasance Maryam kamar yadda ya kasance gidan marayun haka ma ta kasance gidan fursuna eh, da suka je sosai dadi ya sha addu'a shi da zuriyar shi saboda yadda yake ta taimaka musu da kowane fanni dukiyar shi duk anan take karewa nasir bai Nasir bai wani zaga sosai ba, nan ya ce ma dadi zai je mota rana na damun shi. Allah ya sauwaƙe shi ne abin da dadin ya faɗa ya ci gaba da zagayawan shi. Su Maryam na biye da shi a baya. Shi ko Nasir cikin mota ya tafiyar shi ya kwanta, ya rasa abin da yake damun shi in za a tara masa mata ɗari babu wacce za ta iya gamsar da shi in dai ba Maryam ba. Ya rasa wace irin masifa ce wannan. Wai yarinya da ya tsana ita ce yake sha'awa kamar ya mutu yanzu? Lallai ya yadda yarinyar mai ya ce, saboda da ta riƙe mishi wuya. lokacin da suka kwanta wayar shi ya ɗauka yana lalubin namban ɗin anwar dole su shirya yadda zai kasance a kan yarinyar nan domin yana jin ba zai ma ba zai ma iya yadda hakan ta kasance ba anwar ya ɗau wayar ne tare da cewa ya aka yi ne nas normal nasir ɗin ya faɗa ya ci gaba da cewa wai kana ina ne yanzu ina club mai menene ok wai ka shirya wa yarinyar nan kuwa nasir ya faɗa na lumshe ido wace yarinya ba na son raini hankali fa Maryam nake nufi okay Anwar ya faɗa yana dariya ce duk ba zai bani wahala ba ko a nan gidan zan san yadda na yi mata na ɗauke ta a'a ka san abin da za mu yi Nasir ya faɗa a sai ka faɗa mu bari sai gobe Sunday tana zuwa makaranta da safe sai ka fito da mota kawai sai ka ɗaukar min ita Anwar ya ce kamar yana ɗaukar maka ita kai da baka goyon bayan haka ba za ka gane ba ne, abokina na riga da na gama kwaɗaituwa da yarinyar nan wallahi kai dai kawai ka san halina ko dariya an waɗin ya sace har ka dai har ka dai har ka sa na ji kyamanta ma har ka sa na daina jin kyankyaminta ma no ka ajiye wannan maganar gefe kawai komai take a halin da nake ciki a yanzu ita ce za ta min magani anwar ya taɓe baki kishi yana tsikararsa ya ce ai ka bari na yi sai in bar ma saboda na fi ka bukata shi ma nashi bangaren kishin anwar din ya ji yana damunsa ganin yadda yake zagewa akan yarinya ya ce baka isa ba ka san bana cin zauren wani ko yasin ina da damar da zan yi duk abin da nake so da yarinyar nan tunda tare muke guri guda shi yasa ina gudun matsala ka san halin dadi sosai shi yasa gaji na yi maka magana anwar yake cikin cikin da fuska kamar a gaban nasa din yake wannan karan baka isa ba ka gwada min iko ba wallahi ko don kaga yarinyar a gidanku take yarinyar da ba ta da wani galihu ina da yadda ba zan yi in yi abin da nake so da ita ba tare da an ɗauki wani hukunci ba mamaki ya kama nasir sai kashe wayar kawai ba tare da ya cewa anwar ɗin komai ba ganin yadda ya hasala yake sakin maganganun shi bai hana shi yin abin da ya ga dama da yarinyan ba wai shi bai isa ya hana ba amma ya bari tukunna amma ai bai kamata ya ga masa ba ya kamata ya bari tukunna shi ya fara in ya so komai zai iya je tunda dai shi ya kawar da abin da yake damunsa. amma wai shi zai dinga gaya ma zai iya yi ba sai yayi ba amma wallahi ya raina mara wayo ma yana kwance cikin mota yana sakawa da kwancewa nan ya hange ta su wurin tun daga nesa ya zuba mata ido kamar me ita san ma bata lura ba saboda glass din motar a zoge yake shine yake ganin ta ta waje dadi ya bude gidan baya ya zauna tare da sunafin ganin nasir a kujerar direba gurin ya dan matse gashi bata so ta takurawa wa daji ga sunafin na ta mishi shirme sai ta buɗe gidan gaba ta zauna cikin zuciyarta tana neman tsari da Nasir ya yi bismillah kamar gaske gami da jan motar suka fita daga gurin takurewa ta yi cikin jikin kujera gami da sun koyar da kai ta ki yadda ko da wasa da dago kai ta kalle shi amma jikinta ya bata yana kallon ta tabbas ko Nasir raba hankalin shi gida biyu yayi yana driving yana kallon jikin Maryam ta cikin ta jikin madubi Maryam ta yi tsananin shiga wani yanayi kuma ta yi da na sanin sanya rigar jikinta ba ta ga abin kallo ba amma ta san akwai sila shi ko ya gani domin dai duk dai duk da baya ganin breaks ɗinta a fili amma ya gansa cikin rigarta mai kama da Nike duk da ta yi rolling hakan bai hana shi gani ba tunda gagelin ba ƙarami ne haccan ba gaskiya tudun kirjin yarinyar na yana ɗimauta shi babu abun da yake so a halin yanzu illa ya je su a hannun shi yana murza su son ransa a cikin wannan yanayin suka isa gida maryam duk ji take a takure malam Ya'u ya miƙe yana ƙoƙarin buɗe gid ai da sauri ɗaya daga cikin masu tsaron gurin ya miƙe je buɗe gid ɗin yana wa dadi barka da dawa malam ya buɗe wa dadi kofar mota fuskar shi a sake yana masa barka da zuwa shi ma dadi din sakin fuskan shi ya miƙa masa hannu suna gaisawa cikin mutunci ya ce malam yawo ka ki hakura dai da zaman bakin gid ko murmushi ya ce alhaji kenan na fi son zama gani gani komai lokaci ne Nasir ya fito tare da su Nafi'u. Miƙa masa hannu ya ce aran ma barka da rana. Malam yawo ya kama hannun ya rike sosai fuskar shi a sake ya ce Nasiru an dawo. To Allah ya bada ladan zumunci. Amin ya rabbi Aram ma. Nasir din ya faɗa yayin da yake ƙoƙarin tafiya. Miftahu ya yi tsaga tsagal ya ce onkul ka huta kawai na san ka gaji. Cikin sakin fuska Nasir ya ce ka huta my friend sai mun haɗu anjima. yana gama faɗa ya shige faɗin momi jikinta a sanyaye ta fito daga motar tana kallon mahaifinta suna hira da alhaji hussein kamar wasu abokai ta ce baba sannu yawa maryama kun dawo gwam eh baba to masha allah allah ya bada ladan zumunci amin amin dadi ya ce sannan ya kalli maryam ce sannu da kokari allah ya yi miki albarka Maryam ta ce amin dadi ta kama hannun Nafi'u suka wuce bangaren su. Dadi ma cewa ya zai shiga ya kwanta ya huta tukunna. Dan ya yayi ta masa fatan alkhairi tare da godiya mara yankewa tabbas samun mutum kamar Alhaji Hussein sai an tona. Nasir ko yana shiga ya zube cikin kujera game da dafe kanshi sai faman jan numfashi yake. Mami ta sako daga sama cikin kwalliya kamar ko da yaushe fuskar ta sanye da glass na na na ƙara ƙarfin gani ta ƙarar so da sauri ta ce my son lafiyarka kuwa yaushe ka shigo dago kai ya yana kallonta ya gaza furta ko da kalma ɗaya gabanta ne ya faɗi ganin yadda ƙwayar idansa ta yi jazir ta ce me ya same ka lafiya lau ka fita me ya faru faɗa min da ƙyar ya ce momi ina da damuwa momi akwai damuwa zama ta yi kusa da shi da sauri ta ce menene my son me ke damun ka faɗa min kajin Daji, daji ne mum shi yake. Ya fiye sanya abu a ran shi wallahi. Wai me alakar shi da aron ya une Ya kamata fa ya sallame shi haka. Kwata-kwata fa bana ƙaunar yarinyar nan tashi. Mummy ta ce, wani abu ta yi maka? Eh mummy, ya faɗa yana dawa Me ta yi maka mai son? Mummy ta faɗa cikin mamaki domin dai ta san babu ta yadda za a yi Maryam ta takale shi. Yarinyar da magana ma bata dame ta ba. Sai dai in shi ne yake da ya kula to amma da ke ta san halin kayanta sai take biye masa da abin da ya zo yana ya matsa fuska ya ce wallahi kwata kwata jini na bai haɗu da ita ba mun in dadi ya ki sallamar su ne zan san yadda zan yi su bar gidan domin ba zan zauna da abin da yake barazana da rayuwata ba mummy ta ce babu ruwanka da suna sir dan Allah ka riƙa kiyaye bacin ran mafin kar Allah ya sa ma kiyaye kin ji ko kar Allah ya sa kiyaye mana dukkaninsu suka juyo suna kallon kofa a razane sakamakon jin muryar maganar dadi cikin fushi da tashin hankali nasir ya haɗe fuska ta tamau ya kawo da fuskarsa yau kam za su bata da dadi akan yarinyar nan shi baya kaunar ya rinka ganin girmawarta a gidan nan gudun abin da zai je ya dawo tabbas in yana ganin ta babu abin da zai hana shi kawar da sha'awar shi akanta tabbas ya san halin dajin shi in har akan ta faru to zai ɗauki ƙwaƙwaran hukunci ne akan shi gashi yana jin nauyin ma tare da antin shi to gaskiya ne kuwa malam dadi ya ce idan zamanka suke sai ka kore su kaji ko ko kuma in gidan naka ne sai in sani ni na rasa ma wace ƙiyayya ce wannan to bari ka je wallahi maryam tamkar ya take a gurina in ka sake ka yi mata wani abu sai na yi mugun saba maka haɗa fuska ya sosai ya ce okay dadi tun da haka kace ni zan fita in bar maka gidan naka na kana fifita wasu akan abin da ka nasir bai karasa ba dadi ya kwashe shi da mari cikin faɗa ya ce sai me na ce sai me dama ai ba yau ka fara haka ba ka je duk inda za ka na san jaraba ce don kaga kai kaɗai na haifa ko to na zaɓi zama da ya'u da zuriyar shi duk da abin da za ka yi ka je ka yi mummi ta fashe da kuka saboda ta san halin fushin nasir shi kan shi dade in ba shi kan shi daɗin ɗin bai iya fushi ba nasir na zaune cikin ɗumbun baƙin ciki gami da mamaki yau a kwa a kan wata 'yar iskar yarinya dadi ya mare shi abin da bai taɓa yi mishi ba tun da ya zo duniya lallai maryam ta ɗauko wa kanta bala'i kuma wallahi sai ta gani ɗaya kafaɗunsa ya baki ɗaya alamar abin bai dame shi ba ya miƙe yana kallon mum ɗin tasa ya ce please mom ki haƙuri kin ji ko duk inda nake ina tare da ke dadi ya ƙi ya fuskanci abin da nake nufi so duk abin da ya faru daga baya kar a saka sunana cikin zafin zuciya dadi ya ƙara kai masa mari yi saurin kaucewa bakin shi a buɗe ya ce dad cikin mamaki yake maganar a dadi ya ce ko za ka rama ne girgiza kai kawai ya wuce shi kamar wanda zai tashi sama dama duk sanda rana ta ɓaci suna yin faɗa amma na yau ya fi na kullum ɗin shi ya buɗe ya shiga ya kwanta a kan bed yana jin numfashi dama can tun yana yaro shi mai zuciya ne inda ya inda ya ce a aje abu inda ya ce ya aje abu ya aje shi kenan har abada lalle dole zai bar wada da gidan shi kamar yadda ya bukata amma fa dole ya dauki mataki kan wacce ta yi silar faruwar hakan miƙewa ya cikin zafin nama ya shige to da wanka ya fito ya shirya tsaf cikin ƙananuwan kaya sun mishi kyau sosai ya zuba sarƙoƙin shi har da ɗan kunne duk dan ya bata wada rai ya kawo tafkekin agogon shi ya sanya as usual yatsun shi sanye da manya-manyan azurfa masu tsada ya yi kyau sosai kana ganin shi kaga hansom akwai ilimi ga wayewa uwa uba kuma kuɗi yana cin magani ya nufi motar shi malam ya na masa magana ya share shi kawai ya farfari motar shi ya fice daga gidan kai tsaye can mahaɗarsu ya nufa Guri ya kama ya kace mai da gayu yana zuwa matasan suka fara yi masa kirarin shi kamar yadda suka saba, ya samu kujera ya hakince yana wani shan kamshi, tamkar mace, nan ‘yan mata suka yi ca a kan shi kowace tana so ta taya. Kuɗi ya fito da shi kamar yadda ya saba ya aje kan tebul ɗin da ke a gaban shi, ya ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya yana bin tarin matan da suke ta kai kawo a kan shi, bin su yake da kallo sosai har yanzu bai ga wacce za za ta iya da shi ba. Babu kalar shi a gurin. Ya fara motsa fuska yana tunanin Maryam yarinyar da ta dama masa lissafi yau ta rikita shi shi har yanzu yana jin abin da yake ji game da ita. Can yi hango anwar cikin mata suna ta rawar cikin ƙwarewa hannun shi riƙe da kwalbar wiski yana sha. Sai rungume-rungume suke suna tanɗe-tanɗe. Nan take ya ji sha'awar sha. Kafin ya yi wani yunƙuri wata sisi ta ƙaraso gurin da ta tsirara mishi ta ƙaraso gurin marabanta da tsirara babu Hannun ta ɗauke da ƙaramin tire cike da abubuwan sha ta ƙaraso gurin shiga mai da ajiye tiren kan tebul ɗin kusa da shi nasir ya bi da wani mayataccen kallo yana lumshe ido ganin bebi ɗin tana da manya-manyan bobs abin da ya yi matuƙar burge shi a jikin mace kenan bobs ya kamo ta gami da jawo ta ya ɗora kan cinyar shi ya saɓule figigiyar rigarta ya shiga wasa da jikinta cikin tsabar ƙwarewa da iya bariki ihu ya aka rinka yi na daɗi ta makale shi yau yaro da kuɗi ya kula ta har yana romansin inta lalle yau ta fito bariki a sa'a guri ya hargitse kowa yana yin abin da yake so wa iyaza billah nan nasir ya ciccibe ta suka ɗaya daga cikin ɗakunan da ke katon gurin yarinyar duk ta bi ta rikice da salanta a takaice dai nasir nan ya kwana tare da sabuwar yarinyar shi suka sheƙi ayarsu yadda ya kamata. Ranar ya sha kayan mayen da ya daɗe bai taɓa sha ba sakamakon ɓacin ran da dadin ɗin shi ya haddasa masa. Can gesa ɗin shi ya tafi da sauri da gari ya waye kwata-kwata ma ba su haɗu da Anwar ba, saboda jiya kwana ya baya cikin natsuwa babu laifi yarinyar ta ɗan rage masa raɗaɗin abin da yake damun shi, babu abin da babu a gurinta na more rayuwa shi kan shi dadi bai san da gurin ba. dama ya sa an gina masa ne saboda irin wannan ranar nan ya baje kolin shi duk abin da yake so yake babu takurawa har bodyguard ya samu masu yi masa tsaron gurin haka nan in zai fita suna take mishi baya kwana biyun wanta dai ta daina jin motsinsa ko wayarsa ta kira ba ta shiga hankalinta ya tashi ta samu dadi tana kuka tana ba shi haƙuri dadi ya ce ta rabu da shi ba yaro bane shi din duk inda yake ya ya sani tunda shi ba shi da bakin da zai ba shi haƙuri sai ita to ya je babu shi babu shi tun da bai isa da shi ba dadi ya rika faɗa ran a ɓace bai kamata ma ta same shi da maganan ba mummy ta hasala ita ma ta ce yanzu akan mutanen da baka san asalin su ba ka fifita su akan ɗanka lallai wata rana a su ni ma za ka iya cewa na fita na bar maka gidanka ganin ranta ya ɓace sa dadin ya sassauta murya ya ce gida gidana ne ina da ikon da zan kawo duk wanda nake so ya zauna gidana ne ina da ikon da zan kawo duk wanda nake so kuma na zanna da shi na lura ke kika daure masa gindi in ban da haka na isa in zartar da hukunci ya ce ga yadda yake so a yi saboda baya ƙaunar yarinya ya je duk inda zashi, zai dawo ne tilas ranar monday ya fara zuwa aiki ko ya ko ya so momi dai haka ta karaci koke-kokenta ita kaɗai ya tafi ya bar a falo Nasir taurin kai dadi ma haka babu wanda za a faɗa wa yaji a cikin su ta ƙara ta ɗauka a karo na uku tana gwada kiran Nasir din cikin sa'a waya ta shiga ya ɗauke cikin natsuwa kafin ya ce komai momin ta fashe da kuka ta ce my son kai da dadi kai da dadinka kuna so ku ga kun kashe ni ko kullum sai na faɗa maka ka rika kiyaye ɓacin ran mahaifinka ka ƙiji ko mommy please i am sorry ki kwantar da hankalinki ina nan lafiya kalau a gaban gifa ya yace in fitar mishi a gida mum kamar ba shi ya haife ni ba na rasa mai na yi mishi komai fada komai fada diga na yi abu kuma kakanta fada a'a my son kai ma da naka laifin me yasa baka ba shi hakuri ba a lokacin momi. mu bar maganar kawai duk ran da ya huce yana bukata ta a gidansa sai in dawo ok yanzu ya maganar aikinka tana nan momi insha Allah ranar monday zan fara fita aiki Allah ya taimaka mai so amin momi na ki hakuri ki kwantar da hankalinki zai rika kiran ki a kullum haka dai Nasir din ya ringa tausar zuciyar momin tashi ta yi ya faɗa mata yana ta yi ta ya faɗa mata yana a wani guri ya ƙi faɗa mata yarinyar shi ta jiya ita ce yau ta zo ta taya shi kwana yau saboda ya ji daɗin mu'amala da ita jiya fuskan shi don ya ji daɗi matuƙa yadda ya <clears throat> mm, bai gaza wa Baby ba saboda ya san halinta sai ta tattaro kayanta ta ce dawowa bai gaya wa Baby ba saboda ya san halinta sai ta tattaro kayanta ga baki ɗaya ta ce za ta dawo gidan da zama za ta hana shi ya sake sosai ya san halin jarabar ta matuƙar tana kwana a gidan kuma tana wuni tofa shi da fita ko wani abu to an raba kafa washe gari kamar ranar sunday kenan Da wuri ya tashi ya fita tirenin, bayan ya dawo ne ya wanka ya shirya tsaf cikin yanayin shigarsa ta kowane lokaci. Ya zauna kan dining yana karyawa inda yaron shi ya yi mishi abinci lafiyayye. Bayan ya gama ya miƙe daga dining din kai tsaye kofar fita ya nufa. Cikin irin tafiyar su ta gayu yadda ake ana kakkacewa, bodyguard din shi na tsaye bakin kofa, suka ba shi hanya ya wuce bayan sun gaisa suka rufa masa baya. Ya bude bayan mota ya shiga baya ya zauna kusa da shi ɗaya ya zauna su direba. Ya ja motar bayan ya saki music wakar. Ain ta A-i-n ta mama, A haka take tashi wacce mawaƙiyar nan ta yi wato Jennifer Lopez. ya yi sosai yana jin nishadi yana son waƙoƙin Jennifer sosai. Boss ina za mu je ne? Ɗaya daga cikinsu ya faɗa, kai tsaye ce ku bi titin Suleimani. Suleimanu ina nufin titin gidan dadina. To masu saurare a nan gurin za mu dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jinya da za ta kasance littafi na takwas kenan. Kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa a tashar da kuka saurari wannan labari wato Sadiq Namojo One Official.